يعني يعني <clears throat> من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وذاد عن هرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى يا هذا مؤمن مسلاتي ميتار البركة جامع الشيخ طلحة الشلفي رحمه الله تعالى ومن شي قبل مجلس من حديثي أتشم من النتافي عمدت الأحكام من كلام خير الأنام نبض ضمالني الألامة الجمائيلي عليه رحمة الله يومنا أشرند بيوغة وتنصفر هجرما أيكي صلى الله عليه وسلم 1437 kuma hudu ga watan 12 miladiya 2015 muna cikin babun rahmi wa ghairihi za mu tashi hadisi na 296 malam ya ce an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhuma قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له وفي لفظ من أعمر أمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها لأنه عطاء وقعت فيه المواريث وقال جابر إنما العمر التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر أمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه وأن حديث أن ساموش لك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما رشيد بابا صدق ننسى صحابين حديثا سديوا sun gabata a cikin wannan littafin na umdatul ahkam yana cikin sahabbai masu yawan riwaya in ka lissafa sahabbai guda bakwai to sayyidina jabiru radiyallahu ta'ala anhu yana cikin su waɗanda suka fi kowa yawan hadisi shi ya ruwaito wannan hadisi nake cewa qazan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil umra annabi sallama ya yanke hukunci a game da abin da ake ce ma al'umra za mu ji me ake ce ma al'umra liman wuhibat lahu ya yanke hukunci da wanda aka masa kyautar umra din shi wanda aka masa kyautarta to tashi ce Wafi lafzin labzin a wani lafazin man umira umra duk mutumin da aka yi masa kyautar da ake ce mata umra lahu aka ce tashi ce wali asibihi kuma aka ce zurriyarsa ma su gaje shi idan ba shi fa inna halin ladhi utiha to tabbas wannan umra din tana ga wanda aka ba din tashi ce la tarji'u lilladhi ataha har abada ba za ta dawo wanda ya bada kyautar ba li'annahu ata'un domin kyauta ce waqa'at fihi al-mawarisu gado yake fadawa a cikin kyauta ce da gado ke fadawa a cikin ta wa qala jabir sayyiduna jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma yace innamal umara lallai kyautar da ake ce mata umara allati ajazaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wacce annabi sallallahu alaihi ya halasta ta an ya kula ita ce mutum ya ce ma wani kana zaune sai ka ce ma wani hiya laka wali tsibita. wannan gidan nawa to na baka shi in ka zauna a tsawon rayuwarka sannan idan yayanka idan kana su 'yayanka masu su ci gaba da zama a ciki fa amma idza qala hiya laka ma ishta amma idan mai kyautar ya ce ga gidana nan ka zauna matuƙar rayuwarka kawai sai ya tsaya a nan fa innaha tarju ila sahibiha to idan ya rasu wannan gidan zai koma zuwa ga wanda ya kyautar In za mu warware su insha Allah wa fi lafzin li muslimin a lafazin al-imam muslim ya ce shi kuma amsiku alaikum amwalakum ku rike dukiyoyinku kada ku rika wasa da su wala tufsiduha kar ku rika bata dukiyoyinku fa innahu man a'mara umra domin hukunci a musulunci duk mutumin da ya kyauta irin kyautar da ake ce mata umara fahiyya lillazi umiraha to wannan kyautar za ta tabbata ne ga wanda aka bashi ita hayyan a matukar yana da rai wa maitan haka in ya mutu ma gado ne wa li'aqibihi ga 'ya'yansa magadansa wannan hadisin da sassabawar riwayoyinsa malamai na hadisi sun ruwaito shi a wurare da yawa al-Imam al-Bukhari gashi ne ya ruwaito al-Imam Muslim ya ruwaito sannan wasu daga cikin malaman hadisi su ma sun ruwaito to hadisin yana bayani ne akan al-umra al-umra su biyu ne akwai al-umra akwai ar-rukba suna ɗaya daga cikin nau'ukan kyaututtuka da musulunci ya halasta akwai kyautar da ake ce mata al-umra akwai kyautar da ake ce mata ar-rukba to ne. me ake ce ma al'umra malaman larabci suka ce al'umra masdari ne wato tushen kalma ne kan ruji'a kamar yadda kake cewa an ruji'a raja'a yarji'u ruju'an ko ruji'a inna ila rabbika an ruji'a to ma'aunin su daya da umra ruji'a fu'ula dukkanin su ma'aunin su daya kuma asalin wannan kalmar min al'umri daga rayuwa ne umra min al'umri daga rayuwa aka samu wannan kalmar ita ma al-imam ibn daqiq al-eid rahimahullah ta'ala yake faɗi a cikin littafin sa ihkamul ahkam sharh umdat ahkam yake cewa al'umra umra lafzun mushtaqqun min al idan aka ce al'umra lafazi ne da aka tsago shi daga al'umru al'umru ko da Hausa rayuwa tamliku تمليك manafi'i أو ibahatuha مدة umri Shi ne ka mallaka ma wani amfani da wani abu da kai naka ne wa ha ko kuma ka halasta masa ka ce ta amfani da wannan abu sai ka ce ma wani ga gidana ka zauna da kai da iyalanka matukan rayuwarka to za mu ga kasuwar ta gida uku amma dai asali haka suke yi asali haka suke yi mutum sai ya ce ma wani wane ga gidana nan ka zauna wane za ka yi aure ka zauna a wannan gidan matuƙar rayuwarka to akwai wanda yake cewa ka zauna matuƙar rayuwarka to idan ya mutu shi wanda aka ba gidan aka ce ya zauna idan ya mutu to gidan zai dagane shi kaga dama ba ya ba shi har abada ba ne. ya ce ya zauna matuƙar rayuwarsa sannan da za a ce shi asalin mai gidan ya riga mutuwa wanda aka ba gidan ya zauna shi kuma bai mutu ba sai daga baya ya mutu to gidan dai zai sake dawo wajen magadan asalin me shi mun gane amma idan ya ce ka zauna a gidan nan na baka shi kai da zurriyarka ka to wannan ya masa kyauta har abada kenan in ya ce ka zauna a wannan gidan matuƙar rayuwa ka kai da zurriyarka to idan ya mutu magadansa ma za su gaje shi shi wanda aka ba ba za ta dawo wajen wanda ya bada ba mun gane to shine can annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amsiku alaikum amwalakum wala tufsiduha ka ku bata dukiyarku kada kawai kana zaune ka je kai ka sassaba ka ce ma wani gidana da yake tsallaken dogo ko gidana da ke cikin gaskiya ko gidana da ke cikin kwari ko kaza ka zauna a ciki na baka kai da zuriya ka matukar rayuwarku to kenan ka bashi kyauta har abada in ka ce za ka dawo ka ansa to ka zama al'a'idu fi hibatihi kal'a'idu fi qai'ihi mutumin da ya kyauta ya dawo ya kwace to kamar kare ne ya amai sai ya dawo ya lashe aman shi yasa sai ka sa shara'i sai ka ce uskun hadhihi dara ma ishta ka zauna a wannan gidan matukar rayuwarka so daga idan ya mutu to gida zai dawo wajen mai shi dama ba kyauta ya bashi ba ya bashi ne ya zauna in yana da rai to in ya mutu fa gawa shi za a aje a gidan ba za a aje gawa a gidan ba sannan kuma dama bai ce hadda 'ya'yan shi ba ko magadansa so daga ba wanda zai gaji wannan gidan gida na asalin mai shi ne domin da ya ce masa ya ce ne ya zauna ya ci gajiyar gidan ya amfana da wannan gidan matukar yana da rai in ji al-imam ibn daqiq al iki ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiya da ake ce masa ibnu arafa yace al-umra tamliku manfa'atin hayatal mu'ti bi ghairi iwadin in sha'an abinda ake ce ma al'umra shine ka mallaka ma wani cin gajiyar da kai naka ne matukar rayuwarsa ba tare da ya biya ka wani abu ba kyauta fi sabilillahi sai ce ya zauna ya ci gajiyar wannan gidan malam ibnu asim mai tuffatul hukami yake faɗa mana yake cewa a cikin tuhufa yake cewa hibatu ghallatil usulil umra bi hawzil asli hawzu hastaqara طول حياة mu'marin أو مدة معلومة كالعام أو ما بعده yace abin da ake ce ma umra shine ka ba wani ya ci gajiyar abin da ka mallaka ya ci gajiya ya amfani da abin da naka ne ka mallaka masa ka ce ya zauna umra tana tabbata ne idan ya yi hauzi hauzi shine ya anshi gidan ya je ya zauna a ciki ka shi ta ce ya je ya zauna shi ya tashi fila gidan haya yake shi ya koma wannan gidan to ya hauzi shine ne ce tsula hayati umari tsawon rayuwar shi wanda aka ce ya zauna a gida au muddatan ma'au muddatan ma'alumatan ko kuma gwaggwadon tsawon shi ya ce masa ka zauna na shekara kaza ka da'ani kamar ya ce ka zauna na ba ka zauna shekara ɗaya au ma ba da ku ko kuma abin da ke gaban shekara ɗaya so daga kenan a wajen ibnu asim almaliki kamar yadda yake faɗa mana a waɗannan baitotan nasa guda biyu kenan ya halasta a yi umra muddatal umri sannan kuma ya ya halasta yi umra bi muddatin ma'aluma ya halasta ka ce zauna matukar rayuwarka matukar kana da rai to ka zauna a wannan gidan na baka amma idan ya mutu gidan zai dawo wajen wanda ya bada ko kuma ya ce masa ka zauna a gidan nan shekaru goma na baka shi ka zauna shekara goma kai ma kafin shekara goma nan ina fatan Allah ya baka naka to ya halasta a yi haka so daga kenan umara ba sai ka yi ta kace matukar rayuwar shi ba ya halatta ka ta masa ka ya masa shara'i na iyakar shekarun da kake son ya zauna a gida mun gane so daga wannan maganar ta ibnu asim tana da mahimmanci sosai karin da ya mana a wannan tarihi to su biyu ne akwai abin da ake ce ma umara akwai ba yanzu wannan umara muka ji kenan ana yin umara ka ce ma mutum ya zauna a gida ka ba shi matukar rayuwarsa ko kuma ka ce masa ka ɗiban masa shekaru ko ka ɗiban masa lokaci in lokacin ya cika kaga zai fitan maka daga gidanka ina ta buga misali da gida domin malamai kusan sun yi ittifaki akan cewa an fi yin umra ne da al'aƙar al'aƙar gida gida ginan ne ko fili da ana ce musu al'aƙara. amma wasu malamai sun ce ana yi da abin hawa ma za ka iya ce ma mutum eh, kana da mota sai ka ce gashi ka bashi ita ya ci gaba da tuka matukar rayuwarsa ko babur ko a lokacin jaki ko raƙumi da sauran makamantan irinsu amma wannan mahallu khilafi ne malamai sun yi saɓani akan wannan amma kusan na a ƙari na gida kusan duk umra ta fi karewa a cikinsa shi yasa ni ma nake ta buga misali da gida gida gida sannan ya halatta za ka iya ce masa na baka wannan gidan ka zauna kai da matukar rayuwarka da kuma zuriyarka so daga idan ya mutu zuriyar shi za su gaje shi magadan shi za su gaji gidan mun gane to to sai uba wannan hadisin da muka karanta na sayyidina jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma bai yi bayani kan rukuba ba Ya bayani ne kawai akan umra ai umra umra muke ta jin annabi sallallahu alaihi faɗi ko to akwai rukuba al-hafiz al rahimahullahu ta'ala a cikin umdatul qari yake ce mana ƙila in na qila innahuma muttahidan fil ma'ana wasu malamai sun ce da umra da rukuba ma'anarsu daya ba su da bambanci على أن النسائي روى بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا hujjar malaman da suka ce da rukuba da umra ma'anarsu ɗaya ita ce sun ruwaito hadisi amma mawqufi wato maganar sahabi ce waye wannan maganar sagiruna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma kuma isnadin hadisin sahihi ne sagiruna abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma yace al'umra wa ruquba sawa'un da abin da ake ce ma umra da rukuba abu ɗaya ne in ji ibnu abbasi to sai suka ce haka sai suka ce ma'anar su ɗaya qala kai qultu al-hafiz al-ayn yace to sai na ce wannan amsa ba mai gamsarwa مقنع يتوانا أمسى la muslimu وابتش bainahuma fil ma'ana domin mu ba za mu مو wuya mu ce mun من يدم أنس ba fal'umra min al'umri domin an ce al'umra daga rayuwa ta warruqba min al ita kuma ruquba daga muraqaba muraqaba ta ido mu ji dalilin da yasa aka ce mata ruquba da kanka in aka fito da tarifin sa ido shine shi daga na aka samu wa bainahuma faqqun fi ta'rif kuma sun bambanta a tarifi wa ma'ana wa ma'ana qaul ibn abbas to sai al-imam al-aini sai amma maganar ibn abbas da yace al-umra wa ruquba sawa'un sai yace ya'ni fil hukm a hukunci ne ba a ma'ana ba ma'anar su daban amma hukuncin su daya ina jin mun gane al-hafiz al-aini yace da ibn abbas yace ar-ruqu al-umra wa ruqba sawa'un da abinda ake ce ma umra da abinda ake ce ma ruquba abu ɗaya ne sai sai alhafiz al-aini yace fil hukmi la fil ma'ana ma'anarsu daban amma hukunci ɗaya ne me hukuncin wa huwa al-jawaz shine halas la annahuma sawa'un fil ma'ana ba ana nufin wai ma'anarsu ɗaya ba hukuncin su ɗaya dukkanin su halas ne ya halasta kai umra ya halasta kai rukuba ya halasta kai umra ya halasta kai rukuba to me ake ce ma rukuba ita ba malamai suna da sabani akan ma'anarta amma dai akwai tarifofi guda biyu akwai tarifin mazhabin malikiya tarifin mazhabin malikiya shine sai wasu mutane guda biyu sai su haɗu sai su sai gida idan suka haɗu suka sai gida wannan ya kawo rabin kuɗi wannan ya kawo rabin kuɗi sai ɗaya sai ce ma ɗaya in ka riga ni mutuwa to gida zama naka gida ya zama nawa in ku na riga ka mutuwa gida ya zama naka ku ji gida ɗaya mutum biyu suka haɗu suka haɗa kuɗi suka siya sai ɗaya sai ya ce ma ɗaya wannan gidan in Allah ya sa ka riga ni mutuwa to gida na ne idan kuma na riga ka mutuwa to gidan ka ne ko kuma ya fara da cewa in na riga ka mutuwa to gida ya zama naka in kokar gane mutuwa gida ya zama nawa to sai malamai suka ce an kira ta da rukuba saboda kowa ya sa kowa ido yana fatan yarga ɗayan mutu ɗayan ya ce mutuwa to shi yasa ake ce mata rukuba kowa ya zira ido kullum yana saurare ya ji an ce dan uwan shi ya mutu to da dan uwan ya mutu shi shikenan gida ya zama nashi to shi yasa sai aka ce mata rukuba wannan tarihin mazhabin malikiya kenan wasu kuma malaman suka ce rukuba ba siya suka haɗu suka yi ba shi ne haka nan kawai wani sai ya ce ma wani gidan shi da yake waje kaza in wancan mutumin ya riga shi in ya riga wancan mutuwa to gidan ya zama na wancan ɗin ya je ya zauna a gidan ya je ya zo wane je kaka zauna a gidan can idan sai ya ce in shi ya riga mutuwa shi mai gidan to gidan ya zama na wanda ya ce ya zauna a ciki in kuma shi wanda aka ce ya zaunan ya riga mutuwa to gida zai dawo wajen mai shi kuma suna da bambanci tarihin farko haɗawa suke suka siya wannan kuma a shi kawai ya nufin ya masa kyauta mun gane to shi ne wannan rukuba ina jin mun bambanta tsakanin umara da rukuba a kun ga bambancinsu a fili yake ita umara cewa yake yi wane je ka ka zauna a gidan nan matuƙar rayuwarka ko kuma wane je ka ka zauna a gidan nan shekara goma ba biyan kuɗin haya ko shekara ashirin ko shekara talatin ko kuma ya ce masa wane zauna a gidan nan matuƙar rayuwarka sannan zuriya kama idan ka rasu su gaje ka umra ce amma rukuba kaga ce kama wani irin abu ne haka haka dai to za mu ji hukuncin su to umra ta kasu uku ita wannan umrar da muke magana kanta ta kasu gida uku malamai suka ce na farko an yusarriha bi annaha lil mu'mari wa liwarasatihi min ba'dihi she mutum mai asalin gidan sai ya ce ma wancan na zo ka zauna a gida na kaza na baka shi ka zauna matukar rayuwarka sannan magadan ka ma su gaje ka Sai malamai suka ce fa hadihi hibatun muhaqqaqa ya akhudhuha al-warith da mawtihi wannan kyauta ce tabbatacciya so da ka yana mutuwa magadanki za su raba shi wanda ya bada kyautar na ya riga ya bada kyauta kyauta ce kawai kamar kawai ya ce wani ga gida na baka har abada ne mun gane kun ga bai da ba su da bambanci ya ce zauna a gidan nan kai da in ka rasu zuriya kama su gaje ka to daidai yake da ni daidai yake da ya ce wani ga takaddun gida na fi maka gida har abada na baka shi fi lillahi, a rubuta shaidu cewa gidan nan kyauta ya bashi ba su da bambanci to wannan muttafaqun alaihi malamai sun yadda da wannan babu ba ba ba wani sabani shi yasa manzon Allah sama a wancan a hadisin da ke gaban mu yake cewa fa inna halil ladhi lil ladhi yu'tiha la tarji'u lil ladhi a'taha li'annahu ata'un waqa'at fihi al kyauta ce da gado ke afka mata mun ji na farko ko na biyu malamai suka ce an yi umiraha wa ya sharitar ruju a ilaihi ba'da mausil mu'umari sai ya bashi kyauta sai ce to gashi amma idan ka mutu gidan zai dawo wajena ce na zauna a gidan nan matukar rayuwa in karasu kuma gidana ne kun gani in karas gidana ne kun ga shine nau'i na biyu to wannan wasu malamai sun yarda da shi wasu kuma ba su yarda da shi ba amma dai hadisi ya tabbatar mana fahimta sayyidina jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu ma kenan na uku an yi umiraha muddata hayatihi sai ya ce na zauna a gidan nan matukar rayuwarsa amma wala ya yashtari rujua ilaihi sai ya shiru bai ce masa gidan zai dawo wajen shi ba wala ta'bir sannan bai ce ya bashi har abada ba kawo kurmin baki kenan kawai to wannan malamai sun yi saɓani a kan shi shi ba wannan nau'in kun gaina kun bambanta shi da na biyu na biyu zai ce zauna a gidan nan amma an kai ya dawo wajena na ukun nan ko sai ce wani zauna a gidan nan matukar rayuwarka sai ya shigo bai ce idan ka idan ka gidan zai dawo wajena ba sannan bai ce ya bashi har abada ba zuriyar shi su gaje shi kan wannan ya sa mutane a rigima to shi yasa wasu malamai suka ce za a iya yi wasu kuma suka ce ba za a iya yi ba saboda ne saboda rashin fitowa fili ya bayyana ne yake nufi shin ya bashi ne har abada sai ya zama ya kama da nau'in farko ko ko ko a'a ya sa mace sharaɗin idan ya rasu zai dawo wajensa kaga ya zama nau'i na biyu kenan to waɗannan su ne nau'in umra da ake da su guda uku ba ka da na hudu ko dai ya ce masa ya ba shi har abada in ya mutu zuriya shi masu su gaje shi wannan duk malamai sun yarda da wannan ko kuma ya ce masa wana zauna a gidan nan matukar rayuwarka shi ya ce idan ka mutu gidan zai dawo wajena ba na baka bane har abada kaga wannan a fili shi ma yake sannan na uku shine sai ya ce zauna a gidan nan matukar rayuwarka amma sai ya goma har abada idan ya mutu zuriyar shi su gaje shi yah-tamil zai iya ɗauka a'a in ya mutu gidan shi zai dawo wajensa yah-tamil zai iya ɗauka kaga da kurman baki a ciki to waɗannan su ne nau'ukan umra da malamai suka yi a bincikensu suka fitar gwargwadon waɗannan hadisan da suke bayani akan shi wannan nau'i na kyauta da ake ce masa al'umra mun gane to shine wannan al-imamu ibnu qudamah al-maqdisi rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa babban na fiqh al-mughni yake cewa al-umra war ruqbana wa min al-hibati da umra da ruqba nau'i guda biyu ne na kyauta yaftakirani ila ma yaftakiru ilaihi sa'irul hibati duk abin da sauran nau'ukan kyauta ke bukata na sharuɗa da dokoki to su ma suna bukata kamar ne minal injazi min al-ijabi al-ijab shine yace na baka wal qabul da amsa wa karba yace na ansa wal qabd sannan kuma ya ansa din aw ma yaqumu maqama zalika inda man i'tabarahu ko kuma abin da ke tsayawa a matsayin ansa din shi ne sai ya ce wa suratul umra yadda ake yin umra an ya ƙular rajulu mutum ya ce a amartuka dari hadihi na rayan maka da wannan gidan nawa ka zauna da shi ka zauna a cikin sa matukar rayuwarka aw hiya laka umra aw ma ishta aw muddata hayatika aw ma hayita aw nahu hada duk wannan lafuzza ne da ake rubuta kun san kun san shari'ar musulunci shari'a ma dokoki ko da ba na musulunci ba har da waɗanda suke suke ba na musulunci ba to suna kula da lafazi duk me lauya ai lauya lafazi in ka iya magana za ka iya zama lauya kawai sai dai a ɗan ji a koya maka sauran wayen da ake yi amma lauya magana ba shi yasa kai ma kake cewa da hausa sai ba hausa ya ɗauka ya ce lauya eh za a lauyi take nan <laughs> iya magana in ba za ka iya magana ba za ka iya zama lauya ba lauya na buƙatar bayani to shi yasa wani zubin a lafazi ake a lungun lafazi ake fakewa shi yasa manzon sallama ma ya faɗa mana ai ya ce ɗayan ku ya san abin da zai kawo ƙara wajena kuma ya faɗi gaskiya fala'allahu yakunu ahadukuma alhana min al-akhir zai iya yiwa ɗaya fi zai iya yi wa ɗaya ya fi ɗaya baki to ni ina hukunci ne da abin da ya bayyana mun a zahiri so da ka duk wanda na yanka masa rabon wani na bashi ba sa ba to ya sani shi zai je wajen Allah subhanahu ta'ala ya ci gululu ya cin kansa bala'i ba ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam so da ka alƙali idan ya yanke hukunci da abin da ya bayyana a gare shi na bakunan masu ƙara da waɗanda ake ƙara ya yanke hukunci abin da Allah ya nuna masa kenan shi kenan ba da laifi matukar akan ka'ida ya yanke wannan doku ya yanke wannan shari'a to shi yasa ake kiyaye lafuzza kaga nan al-imam ibn qudamah al-maqdisi yana faɗa mana lafuzzan da ake umra da su yace ko dai ka ce a amartuka dari hadihi wannan gidan nawa na baka shi a matsayin rayuwa na rayan maka da shi ko ya ce hiya laka umra wannan gidan nawa a matsayin rayuwarka yake ka zauna au ma ishta ko ka ce matukar rayuwarka au muddata hayatika ko matsayin rayuwarka au ma hayita ko matukar kana da rai duk wannan lafuzza zane da ake rubuta umra da su sannan kuma a samu shaidu su sa hannu cewa gashi wane shi yasa ake da al da al akwai al akwai al sannan kuma akwai al bihi al-mu'mar al-mu'mir shine wanda ya dauki gidan nashi ya ba wani al-mu'mar shi kuma wanda aka ba wanda zai amsa na wanda zai zauna a gidan she kuma shi wa al-mu'mar bihi sai gidan kenan gabaci dai abinda aka yi shi kuma shine mai sunansa al-umra sunan abin aka yi kenan shi yasa in aka zo za a rubuta sai a sa take wasiƙatul umra in an ce wasiƙa da larabci ba ko wasiƙa ke na ake nufi ba wasiƙa takadda document za a yi documentation za a rubuta abu wanda yake confidential ba kowa ake san ya taɓa shi ba abu ne na ka'ida ka yadda na yadda to ke kenan sai a rubuta wasiƙatul umra sai a yi bismillah sai a ce ana sai ka rubuta sunan wanda ya bada shi al-mu'nir din kenan a amartu dari gidana na bada shi a matsayin matukar rayuwa wane a amartu ha li fulani ya faɗi lambar gidan a ina yake ina unguwar gidan take kaza kaza kaza kaza sannan zai a faɗi shi kuma wanda aka masa to karshe idan aka gama sai a rubuta al munir zai sa hannu kenan wanda ya bada gida al wanda ya anta shi ma zai sa hannu sannan sai a sa a shuhadau ko a shahidu sai a sa shahidai wanda za shaidu kenan wanda za kowa ya sa hannun mun gane to ibnu qudamah al-maqdisi yace haka ake rubutawa sunniyat umra li taqyid hadhihi al-umri malamai ma ibnu qudama yace an kira ta da al-umra saboda an takaita ta da rayuwa sai ya ce war ruquba abinda kuma ake ce ma ar ruquba an ya kula sai ya ce ƙabtuka hadhihi dara na baka wannan gidan ka sa ido a rayuwata au hiya laka ko kuma na baka wannan gidan hayata ka matukar rayuwarka ala annaka in mutta qabli adat ilayya in ka mutu kafina to gidan zai dawo wajena wa in mutu qablaka in kuma na mutu kafin ka fa hiya laka wa li'aqibika to gidan ya zama naka da magadanka fa ya yaqulu kamar yana cewa ne hiya li akhirina mautan duk wanda ya riga mutuwa duk wanda duk wanda sai daga baya mutu a cikin mu to gida na shi wato wanda aka riga shi mutuwa ba gidan shi bane ke kun ga yadda muka faɗa kenan ko ba ke وبذلك سميت عقبى ne كل واحد منهما ينقب موت صاحبه an kira ta da uba domin kowanne yana sa ido ya ga mutuwar dan uwansa dan uwan shi mutu ya gaje gida ya zama nashi shi yasa sai aka ce mata arruquba Wakilahu ma ja'izun al-imam al-maqdisi ce dukkansu sun halasta da umra da ruquba duk sun halasta ya halasta umra ya halasta ayi ruquba fi kauli aktsari ahli al a maganar mafi yawancin malamai masana ilimi wa hukiya an ba'dihim annaha la tasihhu amma wasu daga cikin malamai suka ce ruquba bata halasta ba a gaba gaba wanda ya ce ruquba bata halasta ba al-imam malik rahimahullahu ta'ala al-imam malik a wajen sa ruquba bata halasta ba mun gane to wannan magana al-imam ibn qudamah al-maqdisi kenan ina jin dai muna fahimtar uquba da umra din daga cikin malaman malikiya da ake ce masa al-allamatul mawaq yake faɗa yake cewa lam ya'rif malikun ar-ruquba al-imam malik bai san abin da ake ce ma ar-ruquba ba fa fashirat lahu wannan shi al-imam malik ya tambaya ce wanda kuke ce ma ar-ruquba din nan shi aka fassara masa fa lam yujizha da ya ji yadda ake ruquba sai ce bata halasta ba wannan na nuna muku duk iyakan ilimin malami to shi wani abu ya koyi a gare shi ba wanda zai zo ya rantsuwa ya ce ya san komai ku duba girman al'imamu malik da saninsa da hadisi da saninsa da fiki amma hadisan duk da suke bayani akan rukuba bai gansu ba domin nan ba za ka ce ai ya ga hadisan amma bi a kwata-kwata ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiya na mawa? yana ne daga cikin malaman malikiya na gaba gaba aka tambayi al-imamu malik me ake ce ma arruquba ya ce a shi bai sa kuba ba shi ya ce to ma kuke nufi da ita sai aka fassara masa kuba aka ce shine mutane guda biyu su sai gida a malikiya kenan su sai gida shikenan sai su ce sai ɗaya ya ce ma ɗaya in na riga ka mutuwa gida ya zama naka in ko ka riga ni mutuwa gida ya zama nawa al-imam malik da aka masa wannan tarihin sai ya ce bata halasta ba wa hiya an takuna darani baina rajulaini shine gidaje guda biyu su zama tsakanin mutane guda biyu fa yahbisanihima sai su ce to sun aje gidan a matsayin waƙafi ala anna man mata minhuma awwalan fa nasibuhu hubsun ala al-akhar ta yadda idan gidan ɗayan in ɗaya riga ɗaya mutuwa to wanda aka riga shi mutuwa to raban shi ya zama na ɗayan da ke da ran haka imamul mawaqi ya fassara ya fassara haka aka fassara ma al-Imam Malik ar-Ruquba aka fassara ma al-Imam Malik haka sai al-Imam Malik ya ce la tajuzu bata halasta ba الامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى وان الحطاب يا كاوا ابن الامام الشنقيطي يا كا لتافن سمواهب الجليل من ادله خليل ابن عبد البر ده دغ من يمن يم معلم مالكيه يشي وليس عند مالك الرقبة بشيء الامام مالك كوتا كوتا اوجن سباب الرقبة باب باب باب الرقبة اوجن الامام مالك. al-imam ibn al-baz ya faɗi wannan a cikin babban littafin sa na fiqh al-kafi fi fiqhi fi fiqhi ahli ahli al-madinati al-maliki الشيخ خليل من مختصر أتكلم مختصر يتشي وجازة الأمراء يتشي أمذهب مالكية يا على أي أمراء أمرتك kamar ka ce na radan maka da wannan gidan na rayan maka da shi ni ne au saka ko a amartuka wa saka na rayan maka da wannan gidan ka zauna a cikin sa matukar rayuwarka sannan ma magadan ka su gaji wannan gidan in ji a sheku halilu sai ce lan rukuba amma bai halatta a yi rukuba ba ka zawi da raini kaman ma'abota gida ne guda biyu ƙala suka ce in mutta ƙabli fa li wa illa falaka sai ɗaya ya ce in ka mutu kafina to gida ya zama nawa in kuwa ba haka ba wato ni na riga ka mutuwa gida ya zama naka ko gidajen duka sun zama naka in ji a shi khalilu kaga a malikiya su ba me babu uku ba amma sun yadda da umara amma kamar yadda al-imam ibn qudamah al-maqdisi ya tabbatar mana kilahuma jaizun rukuba ta halasta umra halasta dukkanin su nassosan hadisi sun tabbatar da su to ga dalilan da ke tabbatar da akwai rukuba domin ai ba mu ji hadisi ko ɗaya na rukuba ba ko duk kawai maganganu muna ta faɗi ne hadisi na farko an imam al ya ruwaito shi a cikin asnul kubra da isnadi sahihi da dai jabir ibn abdullahi nan da muke kan hadisin sa yace annabi sallallahu ya wasallam yace al-umra ja'izatun liman umiraha umra ta halasta ga wanda aka mashi ita idan wani ya zo ya ce maka zauna a gidan nan matukar rayuwarka in ka mutu ma ka su gaje ka to gida ya zama na wanda aka ma haka ko kuma ya masa zauna a wannan gidan in ka mutu gidan zai dawo wajena to ya halasta duka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzo mai ce war ruquba ja'izatul liman uqibaha sannan ita ma rukuba ta halasta kamar yadda umra ta halasta in aka ma wani rukuba wani ya ce maka na ga gidana can je ka zauna in ka riga ni mutuwa to gida zai dawo wajena in na riga ka mutuwa kuma gida ya zama naka kaga shi kenan kowa sai ta addu'a eh. to manzo sama ya halasta haka hadisi ne sahihi yana cin as-sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi sannan al-imam ibn abi shayba a cin al-musannaf ya ruwaito asari daga sayyidina ali radiyallahu anhu irin asarin ibn abbasin da al-imam al-hafiz al-aini ya faɗa mana a cin umdatul qari cewa al'umra wa ruquba sawa'un al'ain ya fassara mana ya ce fil hukmi la fil ma'ana ko hukuncin su ɗaya amma ba ma'ana ba da umra da ruquba hukuncin su ɗaya dukkanin su halas in ji sayyidina ali kuma a ruwaito irin wannan maganar daga wa daga ibnu abbasin kamar da imamu nasa'i ya ruwaito a cikin as-sunan nasa to daga da umra da ruquba dukkanin su sun halasta sannan al'imam ibn abi shaiba ya ruwaito dai kauli daga mujahid ibn jabar ɗaya daga cikin almajiran ibn abbasin kuma babban tabi'i mujahid yake cewa man a'amara umra fa hiya lahu wa li warasatihi man umira kai umra duk mutumin da aka masa kyautar gida aka ce je ya zauna gidan nan da shi da zuriyarsa fa hiya lahu wa li warasatihi wannan gidan ya tabbata gare shi da kuma magadansa min ba'dihi bayansa la tarju ila alladhi a'maraha gidan ba zai dawo wajen wanda ya ba da kyautar ba ya riga ya kyauta sannan sai mujahid ya ce war ruquba mithluha mithluha ne fil hukmi sannan ita ma ruquba daidai take da umra a hukunci in ji mujahid almajirin almajirin almajirin mujahid ibn jabar da ya riwaya wannan kaulin daga wajensa da ake ce masa sa'id ibn hassan kamar yadda al-imam ibn abi shayba ya faɗa din a cikin al-musannaf shi ya ce qultu li mujahid shi na ce ma malami na mujahid man rukuba alaga su malam ake nufi da rukuban nan qala sai ya ce qaulur rajuli shine mutum ya ce hiya lil akhiri minna minni mautan wannan gidan zai tabbata ne ga wanda ya mutu bayana wato in na riga shi mutuwa gidana ne in ya riga ni mutuwa gidana ne in ku ni na riga shi mutuwa to gidan shi an rukuba ce in ji mujahid ne mana wannan fassara kun ga fassara ce ita duk da ta dace da irin fassarorin da muka yi a baya ko to sau da haka akwai rukuba akwai umra su sun halasta ana rukuba ana umra duk wanda aka yi ya halasta a shari'ar musulunci ba saba mu Allah ba الشيخ نور الحسني بن الصديق خان يا فداء شنشه بلوغ المغام من سنة فتح العلام يكتوى الأصل في الأمغاء والرقباء أصل أمغاء والرقباء أنه كان في الجاهلية يا كسن شيء جاهلية الرجل الرجل الدار متن سيبا ونجدا فيقول سيشي أعمرتك إياها na baka wannan gidan ka zauna matukar rayuwarka ai abahtu halaka muddata hayatika na halasta maka amfani da wannan gidan ka zauna a cikin sa matukar rayuwarka faqila laha umra daga nan sai ake cewa umra lidhalika saboda haka kama annahu qila laha ruquba haka nan ruquba ita ma aka ce mata nata لأن كل منهما يرقب موت صاحبه domin kowa na sa ido ya ga ɗan uwan shi ya riga shi mutuwa Ga ja ake shiri a turi ta ƙireri, za mu shari, shari'ar musulunci ta zo duka, ta tabbatar da shi. Akwai umra, akwai ruƙuba, duk wanda kai baka saɓa ma Allah ba kai daidai, kuma kyauta ce. Amma da shar da aka ambata a baya, in za ka yi umra to ka tantance. Ka bashi gidan ne ya zauna matuƙar rayuwarsa, ko ku ƴaƴa ka ce ya zauna matuƙar rayuwarsa sannan idan ya mutu Zabiyyasa su gaje shi. Shi an tantance so daga in za a rubuta wasiqa ta umra to da a fitar da waɗannan sharaɗa a fitar da waɗannan ƙa'idojin a fitar da waɗannan abubuwan da kake buƙatar su tabbata a cikin wannan kyautar da kai to wannan a taƙaice wasu ‘yan kaɗan tsakure daga cikin hukunce masu yawan gaske da suke da alaƙa da umra iyaka abin da ya kamata mu ƙara magana kan su, shin wanda aka masa umra wanda aka masa umra ta cewa ya zauna an ba shi gidan nan zuriyarsa su gaje shi ya ga dama ya sai da gidan domin kyauta aka ba shi amma wanda aka ce a'a ya zauna matuƙar rayuwarsa to ba shi ba sai ba gidan shi ba ne an ce ya zauna kawai dan ci gajiya gidan matuƙar rayuwarsa in ya mutu kuma gida ya dawo wajen mai gida so daga ba shi ba sai da gida sannan wancan na da damar ya canje canje ya canza can ya fasa can can bai masa ba can ya masa shi ko wannan bai da wannan damar sai da izinin wa sai da izinin almu'miru sai da izinin wanda ya ce masa ya zauna a gidan in ya ba shi dama ya ce ka haɗa wancan da can ya zama falo ɗaya to sai ka yi in bai ce masa ba ba zai yi ba sannan dukkanin su guda biyu da da shi wanda aka masa na har abada da wanda aka ce zauna matuƙar rayuwarsa to dukkaninsu wajibinsu ne su rika gyara gida dama wancan da nashi ne in bai gyara ba ma shi ya sani an riga an bashi shi ko wannan da aka ce ya zauna ya ci gaje gidan to ya rika gyare-gyare gyare-gyare in an ce gyare-gyare tarmimi ake nufi ya halasta ya tarmimi tarmimi shine can ya fashe ya faci famfo ya lalace akwai famfo a gidan ya gyara masai ta cika ya kwashi hmm? gilas ya fashe ya canza gilas din ya sa sabo duk wannan ya halatta a yi kamar da yadda ɗan haya yake zama a cikin gida ya yi idan an sa sharaɗin cewa ya zauna duk ayyuka shi zai riƙa yi ko kuma ƙila a riƙa cirewa a cikin biyan kuɗinsa na haya ya danganta da tsarin da suka yi na haya kenan amma na wannan na shi shi wanda aka masa umra in shi ma ya bashi dama ya ce duk gyare gyare ya rika yi ba komai shi kenan in kuma ya ce aka zauna ko me ya lalace ka sanar da ni ni zan gyara ka taba komai a gidan nan to sai da masai ta cika shi kenan da gata sai ya buga mishi waya ce to mun cika masanna ka zo ka kwashe ga kyauta kuma mun cika masai <laughs> ka gani to sai ce masa haka to duk waɗannan kunce-kunce akwai su sune yan karishe da suke da alaka da wannan akwai su kunce-kuncen kila ba za su amfane mu da yawa ba in ko muka ce za mu yi ta magana akan su sai dai sabon darasi kuma mun gama kenan insha Allah ta'ala so daga abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada kuma ya bamu ikon aiwatar da shi a cikin rayuwar mu wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanmu ya gafarta mana alhamdulillah rabbil alamin malam idan ya kasance mutumin da ya bada kyautar gidan gidan zuwa mutuwa sai mai gidan ya fara mutuwa kuma za a raba gado sai mun yi wannan bayanin dama hmm. mun yi wannan bayanin iyaka kila tambayar ita ce ya ce masa ya zauna matukar rayuwarsa shikenan sai ya mutu ko shi wanda ya bada kyautar gidan sai ya mutu kafin wanda aka ba ma ya mutu to ya za a yi gida na magada ne na magadan mai gida ne so daga yanzu suna da dama in sun ga dama sun ji tausayi sai su ce to ya karasa hanyar mutum suna da gidajen da yawa suna da shi a unguwar GRA suna da shi a unguwar Rimi suna da shi a Malali suna da shi a Sokwaro a Sokwaro ake cewa ko suna da shi duk ga sunan sunayen unguwanni duk suna da su to dan gida daidai a ƴan unguwa karama sai su bar shi su ce zauna in kuma suka ga dama su ce tashi gida na magada ne mun gane idan mutum ya ba da kyautar gida ga wani amma tsakanin shi da abokinsa ba tare da shaida ba har ya rasu za a sa gidan a gado to ya danganta da shaidar da aka yi ya danganta da shaidu? shi yasa aka ce a tsaye da shaidu yanzu na yi za a bincika a ji irin kyautar ya masa kyautar da ya yi din nan kyauta ce ta umara muddatal hayati ko ku a kyauta ce ta umara wacce ya ce masa a'a ya je ya zauna hadda magadansa wato alhibatul muhaqqaqa alhibatul muhaqqaqa in haka ne da shaidun da suka tabbatar da haka shi ke da hmm. amma anan shaida ɗaya ba ta isa duk abin da ya shafi abin da ya shafi dukiya a shari'ar musulunci to ana buƙatar shaidu biyu ku haddace wannan ka'ida duk abin da gindayawar dukiya ce za a yi mu'amala tsakanin wani da wani a matsayin dukiya ko bashi ko kyauta ko umara irin wannan ko wakafi to ana buƙatar a samar da shaidu biyu alal aƙalli aiki da aya واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ثم مؤاملة ana buƙatar inda ya mu'amala kuɗi ce za ka yi da wani to a tsaye da shaidu biyu a tsaye da shaidu biyu alal aƙalli shaidu biyu wasu malamai suka ce babu laifi idan an ƙara fiye da biyu amma dai asali biyu ake nema domin shari'a musulunci dama a tsaye da shaidu akwai inda ake buƙatar shaida ɗaya akwai inda ake buƙatar shaidu biyu akwai inda ake buƙatar shaidu hudu akwai inda ake buƙatar shaida ɗaya da rantsuwar shi shaida ɗaya ya rantse kuma a rantsar da shi sannan ya ba da shaida akwai inda ake bukatar shaida ɗaya kawai tak shaida ɗaya tak misali za mu karanta a gaba mace ta zo ana zaune a gida an yi aure sabon aure sai wata tsohuwa ta ka ziyara tana zuwa shi kenan kawai sai ta kalla ina mai gidan naki kaza ya sannu kaza kaza kaza kai kaza kaza kaza kaza kaza dama ita ita ta zo wajen amarya ne wajen amarya ta zo shi ina mai gidan ai ya dan shiga wanka ne yanzu zai fito can sai ga ango ya fito daga cikin wanka shi a sanimu dama kai ne mijinta subhanallah ai ke kanwar shi ce la ilaha illallah kaga ta kawo bala'i gida ke ke kanwar shi ce dukkanin ku ne na shayar da ku ai tsakanin ku da dake da shi da aka kawo shi daga ƙauyen su shekara biyar ya baki da na yaye shi sai aka kawo ki shi kenan aure ya lalace ita kadai ta bata aure a nan za a karɓi shaida ta ita kadai sannan inda ake karɓar shaidar mutum shi kaɗai mace ta kalli wata ta ce tana da ciki za a iya karɓar shaidar ta ita kaɗai tsohuwa dattijuwa ta haihu ba haihuwa ɗaya ba ta gama ma haihuwa sai ta kalli goshin wata budurwa sai ce wannan yarinya tana da juna biyu ko kuma da ce wannan yarinya ba ita kaɗai take ba ba haka ake cewa ba ce wannan yarinya ba ita kaɗai take ba <laughs> su biyu ko to ita ma za a karɓi shaidar ta ita kadai sannan sai al-mu'amalatul maliyya shaida biyu ake bukata in za ka ba wani bashi to a tsaye da shaidu biyu sannan sai inda ake karɓar shaida hudu ko wannan kowa ya sani shine shaida ta zina dole sai an kai hudu to duk waɗannan suna nan da yawa a cikin shari'ar musulunci mun gane to a nan kaga shi kadai wannan abokin ba zai sai ya ba da shaida ba bai isa ba dole ana buƙatar a samu wani shaidan na daban ko kuma shaidu guda biyu mata kenan sai su zama su uku mun gane to shi ne na. mutum biyu masu zuwa sa ido wa ka ba su suna to mu je. Malam da yake shari'a dai ta riga ta da to sai Allah wani hukunci shi ke nan magana ta kariya dama ai kowa ba nashi bane ai kowa dama da mulkinsa in sun mutu dukansu tare ko shi ke nan gida ya zama ba na kowa ba gida gida na asalin mai shi ne ai ai wancan sharaɗin ya ce sai ya riga shi mutuwa ka gani? a inda misali a tarihin na malikiya su biyu suka haɗu suka sai gidan. shi ce nan sai ɗaya ya ce ma ɗaya in ka riga ni mutuwa gida zama naka in na riga ka mutuwa gida zama naka ko to sai suka mutu dukkanin su tare to kowa magajin shi zai gaji bangaren sa ke in a ɗayan tarihi ne na wanda ba na mazhabin malikiya ba ya ce masa je wannan gidan ka zauna in ka riga ni mutuwa shi ce nan gida nawa ne in na riga ka mutuwa kuma gida ya zama naka to sai suka mutu tare dukkansu gida nawa ne Hmm? gida na magadan mai gida ne domin bai riga shi mutuwa ba mun gane to shi ne malikin su hmm? tare suka mutu fa ce. ai ya ce tare suka mutu eh, in ya riga shi mutuwa in ya riga shi mutuwa ai kaga tasirin rabon gado a abin nan a sabqu fil ke kenan na wannan ishlaka riskun ko na malikiya ko wanda ya riga mutuwa ɗazu wani ya kira daga kano lauya ne ya ce ga suna raba wani gado wai an tada rigima miji ne ya mutu ranar alhamis shi ke na ranar asabar kuma sai matan shi ta mutu wai dangin mijin sun ce ba ta da gado shi ne ya za a ce ba ta da gado tana da gadonta ya mutu ya bar 'ya'ya maza uku mata biyu sannan da babarsa sai kuma ita waccan matar da ake saɓanin za ta ci ko ba za ta ci ba sai tana da gado ai ya riga ta mutuwa ya riga ta mutuwa baka ganin da malaman malikiya suke bincike a kai yana ɗaya daga cikin mawani wani irfi sai idan ya kasance an yi shakka akan ashakku fi sabiki in an yi kokonto akan wayar ga mutuwa to nan ne ake cewa babu gado amma an tabbatar har kwana biyu kwana biyun nan ba sai abubuwa da yawa su afku ba ya mutu ranar alhamis ita kuma ta mutu ranar asabar sai a ce ba ta da gado na ce a tana da gadon ta a raba gado a ba ta nata daga nan kuma ita kuma sai a zo a raba nata kaji tashin hankali a nan ƴaƴan su ne su ne marayu gaba da baya gaba da baya waɗannan talle bi ke Allah shi kyauta na'am game da wankan haila ne wajen mace mhm. wajibi ne wankan haila in za ta yi ta gama haila za ta yi wanka lallai lallai sai ta tsefe kiso akwai malaman da suke ba da wannan fatuwa amma kaulin su marjuhi ne maganganu uku ne akwai malaman da suke cewa idan mace za ta wankan haiza ko wankan janaba sai ta kwance kitsanta duka suka ce wajibi ne kauli na biyu suka ce idan za ta yi wankan haiba ta kwanci amma in za ta yi wankan janaba ba sai ta kwanci ba hikimar a fili take haiba ba ko da yaushe ake yin ta ba amma janaba zai iya yiwa kullum janaba ta kama ta to kenan ba za ta kitso ba har abada kaga ba zai yiwu babu hikima a cikin wannan hukuncin sai kauli na uku wanda suke cewa duka ba sai ta kwanci ba da wankan haibar da wankan bikin da wankan haibar da wankan janaba ba shi ta wanke ba ba shi ta kwance ba to amma magana da za ka iya ɗauka ka daidaita ita ce duka mustahabbi ne ya halasta ta kwance idan za ta yi jinin haiba in za ta yi wankan jinin haiba in ba ta kwance ba ta saba ma Allah ba domin duka hadisai sun zo dalilin da ya ja wannan sabanin hadisai ne kala biyu suka zo wasu suna nuna sai ta kwance wasu kuma suna nuna ba za ta kwance ba kuma duka hadisan suka inganta to sai malamai suka hada suka ce abin da kin yana nuna halarci in ta ga dama ta kwance in ba ta ga dama ba kar ta kwance ka gane mm. game da wani ne ji yana magana yana da mata daya ne mm. ya kara da biyu lokacin da ya kara da biyu an za a yi magana da kwana Hmm. ke gaya musu cewa duk wanda taɓa ta bata mishi rai ko na gidan su ma ba hmm. ne. ba nan zai kwana gidan ta. Hmm. ya halatta haka a ah, za ya sa musu wannan sharaɗin ya ce wadda ta yi ai ko hijira da aka ce ai an ce ne wahajuruhun na fil mazaji akwai hikima ta ƙur'ani a cikin nan wahjuruhun na fil mazaji ku ƙaurace musu fil mazaji a cikin wajen kwana ku kaurace musu a cikin wajen kwana malaman fikihu suka ce in mutum zai kaurace ma matarsa matarsa ta bata masa rai ba cewa aka yaba gidan ba ba cewa aka yaba ɗakin ba balle har ya bar gida ya tafi wani gida A'a abin da zai yi shine a ɗakin zai kwanta amma kuma me sai juya mata baya in gado ɗaya suke kwana kawai ranar sai ya ɗauko tabar ma ya shimfiɗa shi kenan ko kuma ya kwanta a gadon amma sai ya juya bayan shi ya juya mata baya ƙayyata na kallonta. shi na kallanta akwai damuwa punishment ne wannan sosai ko kuma ya sako daga kan gadon sai ya shimfiɗa taron ma kawai ya kwance shi a ƙasa shi da ma cewa ya ce dole ta bata mishi rai zai tafi gidan wata wannan ban san inda ya karanta wannan karatun ba kawai dai dama yana da wata manufa ce a zuciyar shi so yake cutar da wata eh. na wannan wannan raba wajen kwanan nan fa yana cin adalci na wajibi yana cin adalci na wajibi wanda shari'a ta ce in ka san ba za ka iya yin shi ba to ka ƙara mata eh wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum to daga cikin al'adlul wajib din nan akwai raba wajen kwana in an ce raba wajen kwana kuma ba yana nufin raba saduwa ba domin ba dole ne don mutum ya kwana a ɗakin mata kuma ya sadu da ita kaga a hankalce ma za ka iya je iya hararo maka zai iya yi wa ranar da yake ɗakinta kuma tana haiza zai sadu da ita ba zai sadu da ita ba amma dole kwana a ɗakinta so daga idan baya son ya kwana yana buƙatar ya je wani waje ya kwana to sai ya nemi izini saudatu radiyallahu ta'ala anha saudatu bintu zam'a matar annabi sama dattijuwa sai ta ce ta ba na na isha kwananta so daga na isha kwana biyu take da shi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam tana cin kwananta kuma sannan tana cin kwanan na na sauda radiyallahu ta'ala anha ita dattijuwa ce ta ce ta ba ta kwananta to kagan wannan ne da ba amma kawai mutum ya ce bari ya ladabtar da matarsa ya tafi wani gida da amma dai can yana da manufa san gidan yake son ya ci eh, na ah, kamar yanzu misali an ce a samu mutum ya gani a cikin gida sun yata tafi masu shi to a lokacin nan ta ta ina ta ina ta ta gidan wannan malam ya inganta cewa lallai da masu ta nasara na yi mun sha bayani kansa ko tafsiri da muka zo muka yi bayan tafsirin suratu talaki da ainihin qur'ani na cewa la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujuna illa an yatina bi fahishatin mubayyana bai halasta ba sanake idan mutum ma ya saki mata ba na faɗa muku ma doka ce su yanzu a ƙasar masa suna cin ƙawanin ɗinsu in mutum ya saki mata kuma sun haihu to shi zai gidan ma gidan ma gaba ki ya tashi daga nashi sai je ya nemo wani gida gida na ta ne ita za a ba gida yi haka suke dokar sa a masar wanda ka duk wanda yanzu ya kasassaba ya saki matar shi a masar to sai zai fita ban mata gida gida ya zama naka mun gane gidanta ne to amma a shari'ar musulunci aslan idan mutum ya saki matarsa saki raji'i sakin kome to za ta zauna a ɗakin ta ce idda a ɗakin ta za ta sa ya rage nashi in yi ga zai iya zama da ita ta ci gaba da zaman gaba kaga shi kenan zai ci gaba da zama da ita a ɗaki in kuma dama yana da shigifa sa um, mene shigifa ake cewa ko ne? turakar sa to kaga shi kenan kaga shi kenan amma dai ba za ta fita daga gidan nan ba gidanta ne har sai ta gama iddarta in ta gama idda ranar ta gama idda shari'ar musulunci ta ce daga cikin ihsani ne mata mutu'a mutu'a shine kyautata mata daga cikin kyautatawa ta gama idda kuma bai da dama ya bai da bukatar ta ya ba ta dama ta je ta auri wani to sai ya je nemo mai mota a kwashe mata kayan cikin mutunci yi e, a sa mata kayan ka a fasa komai ba ana watsowa ba a kwashe kaya ana sawa ana daidaita su a cikin mota sannan kuma kai ya sa ta a cikin wannan kantar sai ya samo mota shi ta gida da yake shiga ya tafi sai ya sa ta a gaba sai je kai ta gidansu ba haka aka kawo ta ba to ya mai da ita cikin mutunci sannan kuma in za ta tafi gida sai ya ɗauka ma a tamfa guda biyar sai ya ba ta ce gashi wannan ta ɗan kafin ta samu miji ko kuma ya ɗibi kuɗi kamar dubu talatin ko dubu hamsin sai ba ta ce gashi wannan ta ɗan jajali kafin wani mijin ya zo yana cikin wa matti'uhunna qur'ani ya ce alal muqtiri qadaruhu ko alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf sai ba ta amma ba irin yadda mutanen mu suke yi ba wallahi ba tsarin da ya ƙara haƙƙin mace kamar musulunci kuma mace ba a wulakantawa ba ce an ce lokaci ya yi to wasu suna cewa manzalla su son bai yi turaka ba manzalla su bai yi turaka ba yana bin matan ne amma dai ka zama kana da ɗakin ka na aji abubuwa yanzu sai a wannan zamanin kamar yanzu misali ni da nake almajiri ina da littafai da yawa sai ka ce mun ka in zama ina da ɗaki na ka cutar da ni yara su zo su ta bata min littafai ka ga da damuwa dole mutum ya zama yana da ɗakinsa amma sa sharaɗin mutum ya ce sai matar shi za ta biyo shi shi ba shi zai bi ta ba to wannan kuma shi ne daban a sunna mutum shi zai je ɗakin matarsa in shi yake da ɗaki in ita take da kwana to daga shi zai bi ta ba ita za ta biyo shi ba wannan ita ce haka manzon Allah sallallahu alaihi yake yi manzon sama ɗabi'arsa ko da matansa ma ba ɗakin ta yake ba to da yamma ya kan ya gaishe su kawai fa gaisawa ba ce kuma ka je kai wani abu ba ga ɗakin waccan ga ɗakin waccan ga ɗakin waccan ka dawo aiki to duk ka gaisa matan mutum uku matan shi hudu matan shi biyu ya shiga nan su gaisa ya shiga can ya gaisa shi ke nan. ina lafiya lauya yara kila wani ma na zazzabi ya duba shi ya fito shi ke nan ya halasta wannan amma da daddare to suna ya bi matarsa ba ita bi shi ba haka manzo Allah ta sallama yake yi amma samun ɗaki na mutum mutum ya zama yana da ɗakinsa wannan ba laifi ba ina jin mun gane bambancin ayyuka wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh